radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sana rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba kamo ko a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koyi harshen Farisanci sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su shirin abubuwan da za mu kamo a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance a tare da mu. to amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 31 ga watan Janairun shekara ta 2023 wanda daidai da takwas ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kasancewa san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau kuma ne wanda ya jagoranci junju halin musulunci na kasar iran ya dawo gida bayan korarsa daga kasar da kuma nisan tashi daga mutanensa a tsawon shekaru goma sha biyar amma ya samu tarba ta miliyan mutane daga duk faɗin kasar iran a lokacin da jirgin sai sabka a filin suka da tashin jiragen sama na birnin tehran ya gabatar da jawabinsa na farko a kusa da kaburburan waɗanda suka rasa rayukansu a yin juyin juhalin wanda kuma a wurin ne aka kira makabartar bahish da zahara a cikin jawabin sa na farko ya jaddada cewa zai kafa gwamnati kuma zai kawo karshen tsarin sarauta a ƙasar daga nan kuma dauke kwanaki goma cir yana jagorancin juyin har zuwa nasararsa ta ƙarshe da kuma faduwar gwamnatin sarki sha. masu ware kun san cewa shekaru 424 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1599 turawan ingila tare da umarnin sarauniya elizabeth ta farko suka fara kafa mazauninsa na farko a indiya ta gabas manufar hakan dai ita ce yin amfani da wannan damar wajen tabbatar da mulkin mallakar ingila a kan yankunan kudancin asiya daga indiya ta gabas gani haka kasashe irin su holland portugal da kuma faransa su ma sun kutsa kai a cikin wasu yankuna na india amma saboda tasiri da kuma jimawa da ingila ta yi tana mulkin mallaka a gabashin india wanda hakan ya kai tsawon karni uku wannan ya sa ingila ta mayar da gabashin india ya zama wani bangare na kasar da ke karkashin mulkin sarauniya victoria daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 173 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1850 aka fara wani bore a ƙasar china boren da ake kira da taiping dalilin wannan bore dai shine nuna rashin amincewa da salon mulkin manchu sakamakon yadda rayuwar jama'a ta barbare talauci ya yi tasiri a kan rayuwar jama'a musamman ma yankunan karkara inda mutane suke fama da matsanancin wahala wannan bore ya samu karbuwa inda jagoran 'yan tawaye suka ɗauki makamai a wannan bore kuma suka kwace rabin ƙasar china amma daga bisani ingila da faransa sun taimaka mamancu wajen murƙushe wannan bore na al'umma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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke mako lalimar marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran pakistan adadin mutanen da suka mutu a harin masallacin peshawar ya kai 83 hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa har yanzu cutar covid-19 na a matsayin barazana ga sha'anin kiwon lafiya shugaba mai barin gado na liberia george weah ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben shugabancin kasar da ke tafe to yanzu cikakkun labaran hukumomin lafiya a pakistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar bamu a wani masallaci a birnin peshawar ya kai mutum 83 ko baya ga waɗanda suka mutu da akwai sama da 100 da suka jikkata rahotanni sun ce an kai harin ne kan jami'an 'yan sanda waɗanda masallacin ke tsakiyar sharkwatar su rashin ƙungiyar taliban da ke ƙasar pakistan shine dai ya ɗauki alhakin kai harin ana mai cewa ya kaddamar da harin ne a matsayin ɗaya daga cikin matakan ramuwar gayya a watan nuwamba ne dai kungiyar ta kawo ƙarshen tsagaita buɗe wuta daga nan ne kuma aka fara samun harhare a ƙasar hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta sanar a litinin cewa ko da yake akwai sauyi a yanayin yaduwar cutar covid-19 har yanzu tana kasancewa kamar batun kiwon lafiya da ke jan hankalin al'ummun ƙasa da ƙasa kwamitin kula da ayyukan gaggawa na hukumar ta who ya kira taro na watanni uku uku kan hasashen yanayin cutar ta covid-19 inda mambobin kwamitin suka nuna damuwa game da hatsari mai dorewa da cutar covid-19 ke kawowa domin yawan mutuwar mutane da cutar ta haddasa ya fi na sauran cutukan numfashi masu yaduwa yawa kuma akwai karancin allurar ga kafi a wasu kasashe masu karamin hali. da matsakaicin kuɗi na shiga da kuma wasu rukunonin mutane masu sauƙin kamar da cutar kana ba a tabbatar da ko za ta haifar da sabbin ƙwayoyin cuta ba ko kuma a'a kwamitin ya yi kira da ɗauki matakan kiwon lafiyar jama'a mai ɗorewa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran shugaban kasar liberia george weah ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya ku ‘yan uwana zan zo muku nan ba da daɗewa ba don neman ku amince da ni a karo na biyu bayan wa'adin da kuka bani na shekaru shida ya wuce kamar yadda ya bayyana a jawabinsa kan halin da ƙasar ke ciki a watan oktoba na wannan shekara ne dai za a gudanar da babban zaben ƙasar ta liberia da ke yammacin afirka george weah mai shekaru hamsin da shida ya yi alkawarin wa'adi na biyu mai cike da damamaki kawo sauyi samar da ci gaba don karfafa nasarorin da aka samu in shi mr weah wanda shine ballon d'or na afirka ɗaya tilo ya dawo fagen siyasa ne bayan ritaya daga harkokin wasanni an zaɓe shi a watan disambar shekarar 2017 ya kuma fara aiki a watan janairu na shekarar 2018 nasarar da yi ta haifar da kyakkyawan fata a ƙasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita wanda ya laƙume rayukan mutane 250 daga shekarar 1989 zuwa 2003 ministar kula da tsare-tsare da raya ƙasa ta ƙasar habasha ta ce tattalin arzikin ƙasar zai ƙaru zuwa kaso 7.5 bisa ɗari a shekarar kasafin kuɗi ta shekarar 2022 da kuma 2023 din nan da aka fara daga ranar 8 ga watan yulin shekarar 2022 cikin shekarar kuɗi da ta gabata wato ta 2021 zuwa 2022 ƙasar ta gabashin afirka ta samu karuwar kaso 6.4 a tattalin arzikinta kamfanin dalancin labarai na kasar ta habasha ena ya rawaito ministar na cewa bangaren aikin gona shine ke kan gaba wajen ci gaba da raya ƙasar tana mai cewa bangaren ya samu karuwar kaso 6.7 a cikin watanni shida da suka gabata ta kara da cewa bangaren na bayar da gagarumin taimako ga bunƙasar tattalin arziki ta hanyar tallafawa harkokin cinikayyar kayayyaki da ake fitar da su daga ƙasar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to marala bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare asalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 46 To a yau dai za mu tafi ne bakunta inda ɗaya daga cikin abokan Muhammadu wato Ali ya kirayi abokin nasa Muhammadu zuwa ga cin abincin rana. Ga shi dai ranar Juma'a ce, kuma matar Ali ta yi tafiya zuwa birnin Mashhad domin kai ziyara ga mahaifiyarta. Saboda haka yau Ali yana a gidansa da ke birnin Tehran shi kaɗai. Kuma irin wannan lokaci Ali yakan dafa abinci ne da kansa, domin kuwa shi yana son dafa abinci da kansa matuƙa. Saboda haka idan ana so a ji yaya Ali yake dafa abincinsa wani irin daɗi ne abincin nasa yake da shi, to sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri baki ɗaya, amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar. kamar haka حالت چطور است؟ یا یا ککی تو چطوری؟ کی یا یا ککی بفرمایید بسم الله خوش آمدی برکه دزوع بو کمشی غذا ابینچی غذاها جمع ابینچی بو می آید کمشی ینا زوا همسرت ماترکا نرگس سونن نرگس الان ینزو مشهد برنن مشهد مادرش مهی پیرسا تو خودت کی دکنکا تو پختی کی کدفه بوی خوب کمشی میدادی بو دارد یه ندا کمشی آره ای آشپز کوکو پلو شنکاپا جوجه کازا کباب گسه نامه من پختم نی ندپا کباب ها جمعین گسشن نامه خوشمزه میدادی واقعا دگسکی مردم متانه دنیا دنیا همه مردم دنیا دکان متانن دنیا آنها میدانند سو سنسنی چای شی آماده شریه باشد شیکنم خودم دکینم من چای میریزم نی zan zuba shayi. Komak Taimako To mi khahi. Kai kana son. Bukhur. Ka ci. Man mi pazam. Ni zan dafa. Nushe jan. A ci lafiya. Cegune. Ta yaya. درست شریعه درست کردی؟ کاشریه جوجه کازا نمک گشری فلفل یجی زعفران زعفران آب لیمو روان لیمون زمی، پیاز البسه من مخلوط کردم نی نه هر حدا بعد از باین او آماده است شی شریکی آسان است mai sauƙi ne. To madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole anan za mu dakata a cikin shirin na yau. Ni Abdullahi Salihu jagoranci rigamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri. Shirin mu koyi harshen Farisanci kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yadda cin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Baran haɗa ku da Mustapha Asgari a cikin wannan waka da ya tanadar mana. به تو نزدیکم و ازت دورم مثل یه سایه تشنه نورم من و این لحظه های بارونی تو خودت حالمو که می سرشارم توی دنیا فقط تو رو دارم لحظه همو ستاره when है उनको کاش یه بارم شده صدام کنی اونجوری که میخوام نگام کنی این تو بودی که عاشقم کردی خاک بودم شقایقم کردی shaqoyiqam madalla da mushtaba askari a cikin wannan waka da ya gabatar a nan zan jalin zamun shirin tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu adan sheshi amma kafin na amma adin wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugu shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. I'm I الأمان سارت saurare da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisala muni lafiya